bayan kammala ba da katin zaɓe da hukumar zaɓe ta yi a tarayyar najeriya tare da ayyana masu zaɓe fiye da miliyan hamsin da shida da suka karbi katin su na zaɓe wasu jami'an sojin ruwa a yankin marin bez na yankin apapa da ke birnin lagos na zare wasu masu zaben ido su kuma raba su da katunan nasu na zabe ba kuma tare da wata hujja ba Mustapha Muhammad wani mai sana'ar acaba ne dan asalin jihar Borno wanda ya shaida mani abin da ya faru kamar haka Tallakin jaguma ne daga Marin Beach shine suka tare ne sai ya kashe kiɗin mashin din ya cire kiɗin mashin din ya ce faka mashin din sai na faka mashin din da na faka mashin din ya bar ni ya manta da ni gaba daya na sai kusa minti goma wajen ina ta jiran shi bai zai min magana ba sai na ji na same shi ne ce gaya ka kama ni kuma ka yi shiru ka manta da ni sai ya ce min kana da kat siyasa din sai na ce mar eh sai na cire wallet dina kafin cire nuna mishi ma kwace abin a hannuna da kwace ya ce min kana da dubu goma sha biyar zan baka mashin ninka da abin nan ka tafi in baka da shi kuma to ga kidin mashin na ka ga mashin na ka tafi ya hana ni abin kawai na yi na yi na ya hana ni kawai sai na ɗauki mashin dina na tafi abin nan to koya shugabannin al'umman yankin ke ganin wannan mataki na wasu kuratan rundunar sojin ruwan ta najeriya alhaji musa shabiri wani shugaban matasa ne a yankin na marin bes da kuma yankin kudancin najeriya ga kuma abin da yake shaida mini a gaskiya wannan abu abun bakin ciki ne a ce katinka ko kuma yancinka na cikakken dan kasa a ce an karbe maka ba mu san wannan manufa ba mun nemi mu san dalilin da ake karban wannan zakati ba mu san dalili ba ga da suke gaya mana in aka zo sai a ce ka kawo katin zaben ka in ka bayar sai a ce ka tafka je ka je kawo naira dubu goma sha biyar kana son wannan kati ko kuma a'a sai su karɓi mashin ɗinka sa ajiye su ce sai ka bada kuɗi naira dubu goma sha biyar wanda wani abubuwa duka ba mu san soja da yin wannan abun ba amma sai ga an waye gari kuma wannan karan soja ne suke irin wani abubuwa me dalilin da suke wani abubuwa har yanzu mu mun gagara sani dan mun yi kokari mu tambaya dalilin da suke kama wannan abu ba mu samu dalili ba har yanzu har yanzu zuwa wannan lokaci dai kokarin jin ta bakin hukumomin rundunar sojin ruwan najeriya game da wannan mataki da wasu 'ya'yan nata ke dauka na kwacen katunan zaɓe na wasu waɗanda ba su gani ba ya tattara sai dai wani matsakaicin hafsan sojin ruwan da baya so na ambaci sunansa ya shaida mani cewa za su gudanar da bincike kuma wannan mataki ana daukar shi ne ba tare da sanin hukumomi na gaba ba baban ya daga Lagos a Najeriya. Sannan a ta na a